alamomi na nuna cewa har yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba ga ƙungiyar ipo ta mr nnamdi Kano. wacce a makon da ya gabata ta yi ikirarin buɗe gidan rediyo mai yada labarai a harshen hausa a daidai karfe bakwai jiya asabar batun da ya janyo ra'ayoyi daban-daban da suka shafi tasirin yin hakan da kuma burin da ƙungiyar za ta cimma malam abdullahi baban hadiza rigasa mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum ya kuma shaida muryar amurka a cewa in an yi haka abu ne mai kyau don zai kawo fahimta da ɗaya daga cikin hanyar da ake fahimtar jama'a shine maganar yare da zaran kana jin yaren mutum kuma kana magana da yarensa to zaka ga an samu fahimta to daman fahimta ake nema dan duk waɗannan abubuwan sun zo ne a rashin fahimta to rashin fahimta ne ke kawo matsaloli a ƙasar gaba ɗaya saboda haka ni ina da mai ra'ayin cewa wannan abu ya dace kuma abu ne mai kyau sai shi kuma Mr. Ikenna Uzoma ya ce that pop may have to have an be an encouraging thing but I don't imagine that are in its pronouncements would want to embrace a language they will imagine is a subscription to another level of enslavement. Wato fara tashar Hausa a ra'ayin Uzoma na da kyau. Ya ƙara da cewa amma bana tsammani ƙungiyar IPOB bisa kalamun nata za ta so ta rungumi harshen da duniya za ta ɗauka tamkar ita IPOB ta ba da kanta ga mamayar wata kabila daban. Zai yi wuya a gan IPOB tana gwagwarmaya tana yada a harshen Hausa saboda sun riga sun ɗauka cewa jama'ar su kan fahimci harsunan Ingilishi da kuma Igbo. IPOB is proscribed. Uh, is proscribed by government and now they are assuming a different dimension, broadcasting their aims, their objectives, their ideas. So mm. it means that IPOB is no longer a regional organization. It's assuming a national dimension. And so the federal government should uh, negotiate with them. In ji Mr. Ugochukwu Obonna kenan wanda ya ce gwamnati ta hana kungiyar IPOB sakat sai kuma yanzu gashi sun ɗauko wani salo daban don baza kudurorin nasu. wannan na nuna cewa ta faɗaɗa kanta daga ƙungiyar yankin Igbo har ta zama ƙungiyar ƙasa saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta sulhunta da su wasu kuma a nasu ra'ayin na zargin gwamnatin tarayyar Najeriya da kafa gidan rediyo don murƙushe yunkurin ƙungiyar IPOB wajen fisge yankin kudu maso gabas daga ƙasar ko menene makomar wannan gidan rediyo sai dai a jira a gani Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Oweren Nigeria